به واتقنا بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu barkan mu da sake saduwa da juna a wannan majalisi mu mai albarka inda muka saba gabatar da darasi a cikin tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin Zonko Plaza Foundation wanda yake unguwar Zonko a tsakiyar birnin Abuja muna roƙon allah ta'ala ya ƙara wannan wuri da wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin ragowar garuruwan musulmi yau muna ranar talata yau talata shi ko laraba yau muna ranar laraba wanda ya dace da takwas ga wata ramadan shekara dubu da dari hudu da arba'in da bakwai bayan hirar manzo sallallahu alaihi wa sallama da makka zuwa madina kuma ita ce rana ta ashirin da biyar ga watan biyun shekara ta dubu biyu da ashirin da shida bayan miladiyar annabi isa a darasin da ya gabata idan yan kwasa biyar da mummun tsari karshen aya ta takwas yau kamar in allah yadda za mu tashi farkon aya ta tara a cikin wannan sura mai tsarin albarka suratul zumari faɗin allah ta'ala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 يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وانا الآية ubangiji ta'ala يا فوكر da يلا ne yana da بريد أباوة domin a ayar da ta gabata ubangiji mai girma ɗaukaka ya ba mu labarin ɗabi'ar mushirkai da kuma halin waɗanda suke saba wa Allah kan cewar duk lokacin da suka shiga cikin wani yanayi na matsin rayuwa to za ka ga sun tashi sun ba Allah ka'in da na'in roƙi Allah irin yadda ya tantanta a roƙe shi lokacin da Allah ya canja musu wannan yanayi na cuta da suke ciki ya mai muku gurbi da ni'ima da kuma sai su cikin ubangiji ta'ala kishiyoyi a cikin bautarsa to shi ne a nan Allah yake cewa yanzu kana tsammanin irin masu wancan halin da wancan jari hujjar da sai an mutu idan an mutu su goge bakin su su Allah za su zo daidai da waɗanda su ko da yaushe cikin bautar Allah suke cikin raya dare suke da ibada amsa ba za su taɓa zaman cewa daidai ba to shi ne abin da Allah ta'ala yake faɗa a nan wajen amman huwa qanitun ana allai shi shin yanzu kana tsammanin wanda ya kasance yana raya lokuta da sa'o'in dare da ibada shine ma'anar qanitun din yana ibada a cikin lokuta da sa'o'i na dare sajidan wa fa'ima wannan hali ne a cikin dare in ka gan shi ko dai yana sujjada ko kuma yana tsaye yana tilawar alkur'ani wannan shi ne aikinsa kuma lokacin da yake wannan aiki din ya zaro da akhira yana jin tsoron lahira ma'anar jin tsoron lahira yana jin tsoron irin azabar da ubangiji da girma ɗaukaka ya tanada ga waɗanda suka saba masa a yin gobe alkiyama yana jin tsoron azaba ta rayuwa wanda duk wanda ya saba wa Allah tun a duniya Allah yake tantana maka kudarsa to shi ya tashi yana bautar Allah yana sujjada yana tsayuwa yana karatun alqur'ani yana kuka yahzaru akhirah yana jin tsoron lahira a zuciyarsa yana jin tsoron lahira a maganganunsa yana jin tsoron lahira a aikinsa da aikin da zai bashi matsala a lahira yana kauce masa wa yarju rahmat rabbih sannan ya kasance yana kwaɗayi da fatan rahamar ubangijinsa mai girma da Ba ma'ana duk wani abu da Allah yake saukarwa na rahama sawa'un rahama ce ta duniya yana kwaɗayin sa wajen Allah yana so Allah ya bashi lafiya yana so Allah ya bashi zaman lafiya yana so ubangiji ta'ala ya rufa masa asiri ya arzuta shi a cikin wannan rayuwa yana fatan ubangiji ta'ala ya sanya ya gama da duniya lafiya yana so Allah ta'ala ya bashi ni'ima a cikin kabari yana so yana fata yana kwaɗayi Allah ta'ala ya bashi gagarumar ni'imar nan ta aljanna wannan shine ma'anar wa yanzu rahmat rabbihi yana kwaɗayin rahamar ubangijinsa mai girma ɗaukaka to yanzu dan Allah kai wa kanka kanka misali irin wannan zai zo daidai da mutumin da shi ya shiga matsala yake kira Allah zai zo daya da mutumin da idan Allah ya yi masa matsalar da shi ke nan sai manta wa Allah sai manta da Allah har ba za su saman su a ɗaya ba hadisi ya zo a cikin musnad na Imam Muhammad ibn hanbal Allah ya kansa da tarin rahma daga ruwayar anas dan malik Allah ya kara masa yadda yake cewa دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو في الموت wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je duba wani mutum wa huwa fil maut ya zo gargarar mutuwa mana irin cutar da ka ganta kawai an bada rai gare shi zai wahala irin mai wannan yanayi ya tashi fa qala lahu sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake da shi Kai kaifa tajiduka yaya kake jin ranka a yanzu yaya kake jin jikinka a yanzu yaya kake ganin halin da kake ciki a yanzu qala sai mutum man yace da annabi sallallahu alaihi wa sallama arju wa a halin da nake ciki yanzu ina matsayin rahmar Allah wa akhafu kuma ina cikin matsanancin jin tsoron kada mutu Allah ya mun azaba yace haka zuciya ta take tsaya mu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la yastami'ani fi في مثل هذا الموضع إلا أعطاه الله عز وجل الذي يرجو irin wannan tunani guda biyu jin tsoron azabar Allah da kwaɗayin rahamar Allah la yajtami'ani fi qalbi qalbi abdi ba za ka hada cikin zuciyar wani bawa ba fi mithli hadha al a irin wannan halin da kake ciki illa a abahu Allahu azza wa jalla allazi yarju kace sai Allah ya bashi abin da yake fadai mana sai Allah ya bashi aljanna wa wa amanahu allazi yakha sai ubangiji mai girma daukaka ya amintar da shi allazi yakhafu da abin da yake jin tsoro mana dai bishara ubangiji mai girma daukaka yake masa cewa lalle lalle insha Allah shi an aljanna fadin Allah ta'ala An huwa qanitun ana al-layli wanda zai tsaya ya raya dare ana al-layli ya raya sa'o'in dare sa'o'in dare malamai suka ce mafi karancin abin da ake so karaya, a cikin sa'o'in dare shine ka tashi karanta aya ta rita al-qur'ani kaga in sallah za ka yi Raka a goma kowace a ɗaya ta karanta aya goma ta alƙur'ani a goma ta karanta aya ɗari ta kai wutari a kwanta to ko da baka samu damar yin sallah ba dan galibi wasu za ka ga sallar ita suke wahalar da su in an ce kiyamun laili sai zaton cewa kiyamun laili ta taɓe ta ne kaɗai a kan yin sallar dare a'a sallar dare ita ce mafi falala a cikin ibadar dare amma aka yi ibadu bayan sallah a cikin dare kamar karanta alkur'ani shi ma raya dare ne da ibada kamar ka tashi ke ta tasbihi kana ta tahlili kana ta salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kana ta istighfar shi ma wannan ta raya ta raya dare da ibada ka tashi ke ta addu'a wannan ta raya dare da ibada to in za ka karanta alkur'ani a cikin dare mafi karanci abin da ake so ka karanta ne ka karanta aya 100 domin hadisin abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda ake cewa manzon Allah a alƙafon hadisin Salimu ibn Auf dari Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man qara bi mi'ati ayatin fi lailatin duk wanda ya karanta aya dari a cikin dare ko ci lahu qunutu laila za a rubuta masa ladan wanda ya raya daren gaba daya wannan shine mafi karancin abin da ake bukata ka tashi kai a cikin dare amma in ba haka ba akwai mazaje waɗanda suke karanta sama da haka abdullahi dan abbas ya ba mu labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi zai sallar dare na biyu ya bude suratul baqara haka zai ya bar shi ma ya bada labari ya ce ina tsammani in ya kai rabi zai tsaya sai na ga ya cinye suratul baqara din ina tsammani da an je amana rasulu aya ta karshe za a yi ruku sai na ga ya shiga ali imran ina tsammanin da an je karshe da an je tsakiyar ali imran zai tsaya yace ina tana so ta yi rauni to sai ya tashi a cikin dare raka a biyu ke ma alƙur'ani raka a farko talatin tun daga fata sai ya je ƙala alam a kullaka daga nan kuma ya ɗauka sai ya je min aljannati wannan daidai lokacin an tara ba to kaga an tafa sulawa fara ba ta mun gano isa sai na usman bin affan yana daga cikin mutanen da suka masalta wannan aya lokacin da Allah ta'ala ya saka wata rana sai na umar bin affan Allah ya ƙara masa yadda ya ji wani yana karanta wannan ayar amman huwa qalitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirata wa yarju rahmat rabbih yace wallahi wa Usman ibn Affan yace wallahi wannan aya kamar kana magana ne akan Usman ibn Affan shine mutumin da mun taɓa sanin lokacin da ya fashin sallar daraba yanda baya sallar fashin sallar asubahi haka baya fashin sallar dare gashi amirul mu'minin insafirin sannan mummunai gaba daya amma yana tashi yana da zai wannan aya ta nuna mana cewa yana daga cikin albarkar yin sallah da ibada cikin dare shine yahzarul akhirah a lokacin dan adam yana ƙara jin tsoron lahira mana dukkanin wani aiki da zai sa ya samu matsala a lahira yana jin tsoronsa yana tuna ma kansa inda ya kurakura yana neman gafarar Allah sannan yana gargadin kansa akan cewa zai ci gaba da kiyaye wannan kurakuran ba zai ringa aikata su ba sannan mu yarju rahmat rabbi wannan sai yake nuna ashe babu wurin da bawa ya kamata ya kwadayin rahmar Allah irin cikin dare shi sa duk mutumin da baya iya tashi cikin dare ya nuna wa Allah bukatunsa da kwadayinsa to zaka ganshi kwadara yana damun mutane da roƙe-roƙe Da duk wanda ba zai iya roƙon Allah da daddare ba to da ranar sai ya roki bayan Allah amma in dai zaka hakura ka roƙi Allah da daddare to akan kanka zaka ji gamsuwa cewa ba ka buƙatar sai ka je ka yi bara sai ka yi maula sai ka yi raraka a cikin rana zaka tashi da izza ne dan ka san wanda ya ba su shi kai ma kun kulla alƙawari da shi ma'ana ka kai masa buƙata kuma ya ma alƙawarin ya karɓo buƙatar ka kwance zaka ji lokaci kake jira kuma babu wani abu da zai taso maka Allah ya so zarta ka kai saboda ka ya'yan uwa mu tarbiyyantar da kan mu tashi da daddare mu kai wa Allah mu. wallahi wasu wahalhalun da muke sha a rayuwa suna da alaka ne da yanda muke yawan bacci wai shi baccin nan ba takaitacce bane na duniya iya baccin karbari kar ya kaba karshe ba an da bacci ba yanzu ka kalli kakan ka na uku shekarar a kwance wani yana da kakan da ya kai shekara 100 da mutuwa wani kakansa ya fi shekara 70 da mutuwa to bacci ne ba yana cin kwance yana bacci ba kai kuma shekarar kanawa gaba daya dan lokacin na ka nawa ne kalilan da za ka dauki duniya gidan bacci duniya kwata ba gidan bacci bacci mun gane wannan duniya gidan aiki idan an yi aiki na gar an yi rurrus to akwai ranar da in an kwanta bacci za a shiga ni'imar da ba za ta tabbata ba kun kuma aka ce za a yi bacci a nan to akwai ranar da in an shiga wahala to ba za a fita ba har abada Allah ta ka kare daga ran sai aya wani ban karasa ba shi Allah ta'ala yake ah, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun kaga ya musu ya ma'aikin Allah hal yastawi alladhina ya'lamun shin yanzu waɗanda suka sani za su zo daidai wal ladina la ya'lamuna waɗanda ba sani ba amsa jahili da wanda da malami ba za su samu zamantuwa daidai ba inna ma yatazakkaru ulul albab sai dai waɗanda suke tuntuna haka su ne masu zurfin hankali su suke bambancewa tsakanin nagari da mugu su suke bambancewa tsakanin mutumin kirki da mutumin banza su suke bambancewa tsakanin fari da baki Allah ta lafi sanya ma cikin ayar قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب دقدم سي الله يؤمر شاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرى باين الله akan koda yaushe su ringa jaddada imaninsu suna la'akari da bin dokokin ubangiji mai girma ɗaukaka in suka yi hakan za su sami kyakkyawar rayuwa a duniyarsu da lahira sannan kuma su zama masu haƙuri da juriya Allah ta'ala ya ce kun ka gaya musu ya ma'aikin Allah ya ibadin lazina amanu ya ku bayina in ji Allah allazina amanu waɗanda suka yi imani da Allah suka gaskata abinda Allah ta'ala ya aiko shi ta hannun annabi sallallahu alaihi wa sallam ittaqu rabbakum Allah ya ce ku kiyaye dokokin ubangijin ku mai girma dauka wannan sai ke nuna ashe bayan imani akwai tarawa. dama al'amuran guda uku ne kofa ta farko ita ce musulunci daga musulunci sai a samu imani daga imani sai a samu takawa mun gane wannan kamar yadda ubangiji ta'ala yake ba mu labari larabawan kauye sun zo suna wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kafafa da cewar su sun yi imani ya mulba ah, wa qalatil a'rabu amanna Allah ya ce kullum tu'minu walakin qulu aslamna a yanzu dai kuka shiga musulunci amma imani abu ne wanda sai an a cikin musulunci ake ayyukan da ake samu mun gane wannan kamar yadda kafirai su kuma suka zo suna yi wa kamar yadda munafikai su kuma suka zo suka dinga yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kafafa da musulunci ya munnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman ba wata kafafa da za ku yi mun akan cewa wai kun shiga musulunci dan ba yin kanku bane ba Allahu yamunnu alaykum Allah shi yake da bakin magana akan ku domin shi ne ya muku wannan baiwar an hadakun lil imani shi ya shirya da ku zuwa ga imani da aka kofa ta farko dai ita ce musulunci daga musulunci kuma sai imani imani shi ne yadda da abin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya aiko yadda da sunayen Allah tsarkaka yadda da ayyukan Allah shi shi kadai yadda da dogaro ga Allah shi shi kadai duk waɗannan yana daga cikin aqwaqul iman ina fata mun gano wannan to sannan sai kuma aiki shine takawa ita kuma takawa shine aiki akwai wanda ka samu yana musulunci ya yi imani da Allah ba ya shirka ba ya komai amma kuma ayyukan ibada suna ba shi wahala mun gane wannan to shine Allah ta'ala yake ƙara jaddada mana dagewa akan aikin ibada Allah ta'ala ya ce ittaqu rabbakum ku kiyaye dogokin ubangijinku mai girma daukaka na ahsanu lallai waɗanda suka kyautata aiki fi hadhihi dunya a wannan rayuwa ta duniya hasanatan suna da kyakkyawar makoma a lahira wasu daga cikin malamai suka fassara kalmar hasana a nan waɗanda cewa ita ce aljanna kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa abin da ke cikin suratu yunus lillazina ahsanul husna wa ziyada lallai waɗanda suka kai a kyautata aiki a rayuwar duniya suna da alhusna ita ce aljanna to shine abin da Allah yake nufi da anan lil ladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana duk waɗanda suka kyautata aiki a wannan rayuwa ta duniya suna da hasanatun ita ce aljanna wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a hasana din ita ce kyakkyawar rayuwa mana duk wanda ya kyautata aikinsa a duniya Allah zai ba shi kyakkyawar rayuwa a duniya zai ba shi kyakkyawar rayuwa a lahira a gaba Allah ta'ala ce wa ardullahi wasi'a kuma ku sani cewa ƙasar Allah mai faɗi ce wato wannan wani jan hankali ne Allah jalla Ala yake yi mana akan cewar duk inda ka ji matsi to ka motsa ina fata mun gano wannan idan wuri yayi maka matsi to ka motsa ba za ka kafa hujja da cewa wai a'a ai kai anan aka yi ka anan aka haife ka anan ka taso iyaye da kakanni min haka na kuma fi hannu idukun ba a'a in kana wurin da ya maka matsi ta fuskar ibada to kamar motsa kamar wajen ka tafi inda za ka samu yancin yin ibada shi sa Allah ya halatta wa annabawansa yin hijira idan kana garin da talauci yayi yawa ka nema ka nema ka nema ba ka samu ba karshen ta ba nan Allah ya jira arzikin sa ba fita ka fita kana fita sai kaga Allah ya buɗa maka alam takun ardullahi wasi'atun fatawajibu fiha Allah ya ce shin kasar Allah ba ta zamanto mai fadi ba da mai yasa ba za ku hijira ba kawai shi kenan ka makale a kauye har alfahari kake kai shekara goma kake baka bar garin ku to ai baka burge ba shi yasa kowa ya gaba ya barka nan a zaune ai ka fito a matsayin ka namiji ka bujiji da jikinka a nan ne za ka haɗu da arziki iri-iri daɗin namiji ya san maza maza su san shi to sai ga arziki ya da bai namiji amma shi kenan kawai kai ka zauna a gida ka ji mutum yana cewa ni ba na fita ba ba za ka ga rashin fita wanda ya zauna zai ga zaunau ko ba haka ba Allah ta'ala ya yi alƙawarin duk wanda ya fito Allah sai ya taimake shi wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kaseeran wasa'a duk wanda ya hijira dan dauk kalmar Allah ya fita neman halallinsa ya fita yada addini duk wani abu da ka sani kai dai ka san cewa ka fito bin Allah ne kar ka yadda kai amfani da bariki wajen saban Allah to Allah ya ce jifil asri murazaman kafira ba irin arziki mai yawa da ba za ka samu a kasa ba a kuma za ka dace ba wanda zai fito bai dace ba don ƙarshenta ta a garinku kowa ya san wannan aiwa a ce akwai wanda wallahi a garinsu zai kalli dama da hau gabas da yamma ba mutumin da zai iya masa alfarman naira dubu goma ko ta bashi ce balle ta kyauta amma da ka fito kana zaune baka roƙa ba wani idan ya kare maka ido sai ga kai kama da bukatar dubu ɗari sai ya ɗauka ya baka ko ba haka ba to in kana zaune a gida ba zai maka wannan kage ya jiskil abdi murazaman kasiran wasa sannan sai a ƙarshe Allah ta'ala ya ce inda ma yi waffar sabiru na bi zai nisa a nan kuma Allah yana kiran ku ne ku zaman to masu haƙuri da juriya haƙuri shi ne kai haƙuri ka dage cikin bin Allah kai haƙuri ka toge wa saɓan Allah to wannan shine hakuri juriya kuma duk abin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya jarrabe ka da shi a wannan rayuwar ka yi haƙuri ka jure ka ɗauka cewa ko menene ba ko ne zai wuce in ka jure to Allah ta'ala ya ce inna ma yuwaffas na lallai sani ana sakan kan yaba masu hakuri ajrahum ladan su bi ghairi hisabin ba tare da tsammani ba wasu ga cin malamai suka ce bi ghairi hisabin wala hisab Allah yana ba da ladan haƙuri ba tare da tsammani ba kuma ba tare da an ƙididdige maka ba haka Allah yake dimbuje ya baka lada wannan yana daga cikin ibada mafi falala a cikin rayuwar ɗan adam akwai ibadojin da saboda falalarsu Allah ma bai ambaci ladansu ba kamar ibada ta azumi annabi sallallahu alaihi ya yace kullu ibn adam lahu illa sawm Allah yace duk aikin ɗan adam Allah ya ambata masa lada banda azumi Allah ya ce wa sawmu li wa ana ajizu biki azumi na wane ni na salladin da zan ba ni azumi to daga ciki kuma akwai haƙuri shi ma haƙuri Allah bai ambaci ladan haƙuri ba saboda shi kaɗai ya san gagarumin ladan da ya da dama mai haƙuri Allah ta'ala ka sanya mu cikin bayan kamar daga nan sai ya قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون ubangiji ta ala ce kun ka gaya musu ya ma'aikin Allah in ni umirtu ni dinnan da kuke gani na an bani umarni a nan wajen an ambaci umarni din da siya ta fi madi mabniyun alal jahala bana ba tare da an ambaci fa'ilinsa ba fi'ili ne irin wanda malaman nahu suke cewa alama lam yusammi fa'ilahu ba ambaci mai ba da umarni din ba amma dai duk mumini ya san wanda yake ba wa annabin Allah umarni shine Allah jalla wa ala takadirin zancen shine kul ka gaya musu ya ma'aikin Allah inni umirtu ay inni amara marar Allah ni dinnan da kuke gani ubangiji ta'ala ya umarce ni an a'budu Allah da in bauta wa Allah mukhlisan lahu diyyan ina mai tsantsan bauta gare shi shi shi kadai ba tare da na bauta wa kowa ba shi yasa Allah ya saukar da ayoyin suratul kafirun qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun kaga ya rubuta wannan zan taba bauta abin da kuke bauta wa wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun ma abartum lakum dinukum waliyadi ku riƙe addinin ku rike addini saboda haka Allah kaɗai za mu bautawa ba tare da hada bautarsa da kowa ko da komai ba kulka ne a musu ya ma'aikin Allah inni akhafu in asaitu rabbi ni na kasance ina jin tsoron in asaitu rabbi idan na saɓa ma ubangiji na mai girma a daukaka azaba yawmin azim azabar yini mai girma kaga wannan shine manufa ta mumini a kin yin aikata sako ba wani abu bane ba yake jin tsoro a azabar Allah yake jin tsoro amma in sako ne ai ba wanda ake koya wa sako yau yau din nan kaga dama zaka zama gwani a harkar sabon Allah ba ma ne ya hana mumini saba wa Allah shine inni akhafu in asaytu rabbi in saba ma Allah ina jin tsoron azaba yawmin azim azabar yinin nan mai girma ita ce yinin alkiyama a gaba Allah ta'ala ce da annabi sallallahu alaihi wa sallama kul ka gaya musu ya ma'aikin Allah Allah a'budu ni dai Allah shi shi kadai nake bautawa asalin zancen shine Allah" ina bautawa Allah amma sai aka fara kawo wato mudafun ilayhi din kafin a kawo mudaf din a madadin a ce Allah sai aka ce Allah a'budu lil listihsa wato allati wannan jumla din tufidul hasab tana nuna kebance bauta da Allah shi shi kadai irin wannan yana da dama a cikin alqur'ani kamar kaje cikin suratul fatiha da Allah ta'ala ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in asalin zancen shine na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka kai muke bauta kai muke neman taimako to idan ka faɗi wannan sai zamanto kamar da roman bakare muna bauta maka muna neman taimakonka wannan baya hana wani je bauta wannan Allah ya kuma je ya nemi taimakon wani Allah amma idan yace iyyaka na'budu ai kai kadai muke bauta to kaga babu wani a ciki wa iyyaka nasta'in kai kadai muke neman taimako to kaga babu wani a ciki to wannan shine ma'anar kulka ga musu ya ma'aikin Allah Allah a'budu Allah kadai nake bautawa ba zan taba hada bautarsa da komai ba kayi istihsarin bautar ka rufe kowace kofa sai kofar Allah ka rufe kowace dama damar bautar ka Allah kaɗai ka bawa mun gane wannan mukhlisan lahu dini ina mai tsantsanta addini na a gare shi mana duk wani abu da ka sani ina yi na addini ina yin sa ne don Allah wanda Allah ya umarni da shi duk abin da Allah bai umarni da shi ba in mutane sun haɗu su so miliyan a kansa in duk gare shi suke bi ba zan gudu ruma ba a'a na tsaya a iya abin da Allah ya umarni da shi wanda bai umarni da shi ba zan aikata ba ina ba ta mun gane wannan duk yadda mutane suke ganin ya dace duk yadda suke ganin daidai duk yadda suke ganin ai an yi mafarki an gani ko kuma ai wanda ya bayyana bayan Allah ne aika ba aika duk ku rike wannan ni dai Allah a a'budu mukhlishan lahu ina ba ta mun gane wannan mukhlishan lahu shi kadai zan bautawa iya abin da ya umarni a zahiri wanda ya aiko a nasarar salama da shi iya abin da a da salama ya kasa a nasarar maganar mafarki ba wani mafarki mafarkin sa ni zan ba abin da aka saukar da shi na wari ba ta fuskar mafarki ba mun gane wannan shi yasa Allah yake da su ya gaya aiki da annabi sallallahu alaihi ya gaya musu fa abudu ma itum min dunihi ko ku je ku bauta dai abin da kuka ga dama ba Allah ba ai abin ba rigima bace ba ko ga tsarin da kace zaka dauka ni kuma ga tsarin da na ce zan dauka to menene na rigima a shi me za ka maka matsan tsarin ka ce dole sai na dawo tsarin ka ai ba na laifi kai da kike tsarin ka ba kai ka maka ka ba ni ma da nake tsari na ba ni na maka makaina ba kai ba ka ce ka za ka ba ni ba na ce suna zan yi ba ko babu doma da shi da dole ko na je mutu abin da Allah ya abin da ya ga dama ni dai ga abin da na gamsu da shi kuma ina da yanci ta kowane irin yanci a matsayina na dan adam ina da yanci a matsayina na ɗan ƙasa constitution ɗan ƙasa ta ba ni dama in bauta wa abin da na gamsu da shi ko ba haka ba wannan shi ne cikakken right kan kuma ba inda zai zai hana ka rayuwar ko ina fata mun gane wannan kul ka gaya musu ya ma'aikin Allah innal khasirina lallai asararru allazina khasiru anfusahum su ne waɗanda suka asarantar da kansu a duniya mutum ya zo duniya har ya koma zuwa ga Allah bai yi wani abu da ya samu a duniya ba kaga wannan ya asarantar da kansa wa ahlihim sannan kuma ya zama ya asarar da iyalansa yawmal qiyama irin gobe alqiyama nan wajen Allah ta'ala ya ce asararru su ne waɗanda suka asarantar da kansu da iyalansa irin gobe alkiyama ma'ana a duniya ba su aikin komai ba sun tashi a lahira ba su da wani lada da zai kai su aljanna da Allah ya ce wa alihim da iyalansu sai malaman tafsiri suka yi maganganu guda biyu wasu da cin malamai suka ce su waɗannan asararru su ne irin mutanen da za su asarar iyalansu a lahira saboda a duniya su ba su ba Allah ba amma an samu iyalansu sun ba Allah su su tabo ta iyalansu suna aljanna akwai asarar da ta kai wannan kana shugaba kana jagora kana mai gida duk iyalanka su tafi aljanna kai kana wuta kaga wannan shi ne cikakkiyar asara ina fata mun gane wannan to saboda haka a lahira za su asarar iyalansu suna ci suna ganin iyalansu za su tafi aljanna sun su tafi wuta haka wasu daga cin malamai suka ce wasu kuma daga cin malamai suka ce yana daga cin ma'anarsa wannan aya za ta iya ɗauka allazi na khasiru kusa wa alihim ma'ana su sun yi asarar rayuwa kuma sun sa iyalansu akan hanyar asara su ba su ba Allah ba su bar iyalansu sun ba Allah ba da ta sai suka tashi a rinin alkiyama dukkanin su makomar su wuta kaga sun asarantar da kansu sun asarantar da iyalansu wasu kuma daga cikin malamai suka ce za su tashi a lahira din a asara amma suna bi suna gani ko iyalansu ba za su iya gani ba saboda tsananin asara Allah ta'ala ya gaya mana mummunai in sun tashi alkiyama Allah zai tattaro musu iyalansu mummunai ya haɗa su da su amma su kafirai suna tashi a kiyama duk inda suka ga iyalansu guduwa suke yau mai yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa barihi akwai iyalan da suka wuce wannan kaga dan uwanka da kuke uwa dai uba dai ko uba dai ko uwa dai ka ruka da gudu akwai asarar da ta kai wannan shine yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi ya ga babansa ya ga mahaifiyarsa ya ruga da gudu wa sahibatihi matarsa da suka yi rayuwa a duniya yana ganin ta ya ruga da gudu wa bani ya ga ƴaƴansa ya tsere kaga wannan ita ce asara kul innal khasirin allazina khasiru anfusahum wa alihim yawmal qiyamah su ne wanda za su ga iyalan iyalan suna gudu su suna gudu saboda sun yi asarar su a yi rubu ba kiyama shine Allah ta'ala yake ce zalika huwa kusura, khusran al-mubin ala ku saurara zalika huwa al mubin lallai wannan ita ce a asara wacce take mabayyana dan adam yana ji yana gani yana tare da iyalansa amma ba zai iya amfana su a yin gobe alkiyama Allah ka kare a gaba Allah ta'ala ya ce in sun shiga wutar jahannama lahum min fawqihim zulalun minan nar a saman su akwai rumfa ta hayaki da zai musu inuwa amma ba inuwa mai sanyi ba minan nari hayakin wuta inuwa ce ta wutar jahannama ka san ba za ki sanyi ba kenan wa min tahtihim zulal haka a ƙasarsa akwai inuwa ta hayaki ta wutar jahannama wannan aya ta yi kama da faɗin ubangiji mai a a ayoyin da ke cikin suratul a'raf lahum min jahannama mihalun wa min fawqihim ghawash Allah ta'ala yace suna da shimfiɗa a wutar jahannama amma shimfiɗa ta wuta wa min fawqihim haka a saman su suna da bargon lullufa shine gawash wa min fawqihim gawash suna da bargon lulluɓa a saman su na wutar jahannama wa zalika najzil zalimi Allah ta'ala ya ce kamar haka muke fatan yama zalimai haka a ayar da ke cikin suratul kabuti ubangiji ta'ala ce yawma yakhshahumul la'azamu a ranar da azaba za ta lullube su min bautihin ta saman su wa min tati arjulihin ta karkashin kafafuwansu wa ya kuma a ce da su a wata kira'ar wa kulu kuma mu ce da su zuqu ma kuntum ta'maluna ku na abin da ku kasance kuna aikatawa a duniya mana tun da a duniya ku ba Allah ba to yanzu a yi nungu alkiyama ko ɗanɗani azabar Allah shi yasa a ƙarshen wannan aya ubangiji mai girma ɗauka yace ce zalika yi hawwifin bahu bihi ibadahu ku sani cewa wannan irin misalai da irin waɗannan ayoyi da irin wannan labari na azaba yi hawwifin bahu bihi ibadahu da su ne Allah yake tsoratar da bayansa tun a duniya ku shiga hankalin ku bayan Allah ku shiga taitayin ku ku bayan Allah mu bauta wa ubangiji mai girma ɗaukaka dan mu guje ma azabarsa shi yasa a ƙarshen ayar Allah ya ce ya ibadi ya ku bayina fatta ni ku kiyaye dokokina ku kiyaye ni ku lallaba ku same ni ni lafiya والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أبنيتي جل وعلا يبال الأبار إرن البركة رحمة ذات شافباين لسكتيا يلوكو جنسا yace wallabi na cika rabu kaguta kaga waɗanda suka ne sanci kautar kagutu in aka ce tsagoto ana nufin kullum ma obi da min ghairi Allah duk wani abu da za a bautawa duk wani da abu da za a nemi taimakon a nemi agajinsa in ba Allah ba shi ake kira da suna tsagoto tsawon itace ne sassaƙin itace ne ko wani mala'ika daga cin mala'iku ko ko duk da mala'iku ba za su yarda a bauta musu ba waɗanda suke itiƙadin suna bauta mala'iku ko kuma waɗanda suke suna bauta wasu mutane to idan mutumin da ake itikadin ana bauta masa ya yarda abota masa ya zama to dago idan kuma bai yarda abota masa ba to bai zama to dago ba su masu bauta ta su ne dago sai kamar yadda suke bautawa annabi Isa amma annabi Isa bai yarda abota masa ba shi yasa a irin gobe kiyama Allah zai ce da shi ya isa mana maryam an ta su zuni wa takhuzuni wa ummi mai zuni la? kai ka ce wa mutane su rike ni da ni da mahaifiyata abin bauta ba Allah ba annabi isa ya nuna ba haka bane ba shi bai san wannan da'awar ba bai san matsalin suka kirkiri wannan fitina din ba isa ya ce wa Allah in kuntu qultu faqad alimtahu Allah in ni na faɗa ma ka sani ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi ka san abin da ke cikin raina amma ban san abin da ka boye a cikin gaibin ka ba ya Allah haka annabi isa zai faɗi wannan saboda haka dagutu shine duk wanda abu da ake bauta ba Allah ba in mutum ne in ya yarda abota masa shi ya koyar shi ya kamba makarta shi ya ba kansa wannan falalar shi ya ba kansa wannan ɗaukaka ɗin har ake masa irin ayyukan da ake wa Allah ya zama ɗago in kuma ba da yaddarsa ba to an waɗanda suka yi masa sun cuci kansu mun gane wannan to shine Allah ya ce wallazi lashta na bufago kaga waɗanda suka nisanci ɗagutu ayya abu duha suka ce ba za su taɓa bauta wa to ba wa alamu ilan ba Suka komar da al'amuran su zuwa ga Allah suka komar da dukkanin wani aikin bautar su zuwa ga ubangiji mai girma ɗaukaka lahumul bushra waɗannan suna da bishara to wannan bishara da Allah ya ambata a nan wajen malamai sun yi maganganu guda uku a kanta wani daga cikin malamai suka ce ita ce bisharar da Allah yake musu tun a duniya kafin su tafi lahira dan duk wanda ya bauta wa Allah shi shi kadai ranar mutuwarsa Allah zai aiko mala'iku su masa bishara ya samu kwanciyar hankali ba zai samu firgici irin na mutuwa ba kamar yadda Allah ta'ala yake cewa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almala'ikatu ta takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lahum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wannan ita ce bishara da za a yi musu lokacin da za su bar duniya wanda da cin malamai suka ce lahumul bushra aiki quburihim suna da bishara a cikin kabarbarin kamar da hadisin zai faɗin yamani ya nuna lokacin da mumini ya rasu ya shiga cikin kabarin sa aka binne shi Allah zai aiko masa mala'iku su masa tambayoyi guda uku yana gama amsa waɗannan tambayoyi din sai Allah ya fada da kabarin sa sai ya harka da kabarin sai ya sanya kamshi wa rahun wa raihanin wajen nasu na kenan da ni'ima a cikin wannan kabarin to sannan sai ubangiji mai girma ɗaukuka sai ya aiko da wani mutum mai kyakkyawan kama mai kyakkyawar shiga yana sheƙi yana walwali yana kanshi sai ya zo masa sai mamacin nan ya ce a ah, to kai kuma wannan wane ne ban san ka a dangin iya ba ban san ka a dangin baba ba ko duk yan kwana sun tafi sun bari amma kai yanzu ka zo wani na ne kai sai ce ana swati buka wa ana amalu ni ne abokin zaman ka da Allah ya so bai maka kewa kuma ni ne aikin ka na gari ko daga nan sai dan aljanna sai ga an bude masa wata kofa ga wani gida nan mai kyau mai kayan ala ga kanshi yana tasowa daga wannan gidan. sai a shigo masa da shimfudu a shimfuda masa a cikin kabarin nasu daga wannan gida ɗin ta nan za a rinda ka masa abinci sai dan adam ya leƙa ya ga wannan ni'imar da take wannan gida ɗin sai ce wannan ina ne wannan wajen sai a masa bishara ce gidanka ne na aljanna sai yunkura zai shiga sai mala'iku su rike shi sai su ce haƙuri sai an tashi kiyama an yi hisabi za ka ƙarasa to saboda zakuwa da jin daɗi da gaggawa irin ta dan adam sai ya tsaga hannu ya ringa roƙon Allah yana rabbi aqimin sa'a rabbi aqimin sa'a Allah ta shi alƙiyama Allah ta shi alƙiyama da inda ka san dan adam cikin abin da yake so wani lokacin ya kwambace kowa ya rasa ina ba ta mun gano wannan in yana samun kuɗi to kowa ba ya rasa in ba ya samun kuɗi to kowa ya rasa shi ya samu aka rabi a ɗan adam sai ko a arewa ana ta sanyi ana ta sanyi da duk shekara masu kankara suna ta zahama yanzu da ka nuno wani da tarbi a hannunsa wai yana kan mun Allah Allah ka ɗauke sanyi ka kawo zafi wajen ya samu aka rabi a ɗan adam sai ko duk shekarun da suke suna suna shamama yau kuma ta biyo ta kansa amma sun kasa ku ta yi wai ga shirbi na a hannu ma hasbun Allah kawai nake yi Allah ya tafi da sanyar kawo zafi da ke shirkin kankara mun gana wannan to haka da biya an adam to na wannan ita ce bushara wasu kuma daga cin malamai suka ce da ita ce aljanna tun a duniya ubangiji mai girma ɗaukaka yana musu bushara da za su samu aljanna shine kwadon ubangiji mai girma ɗaukaka ainihin lahumul bushra suna da mushara ga bashir ibad Allah ta'ala ya ce kai wa bayina bishara ya ma'aikin Allah su wane ne bayin Allah da za a yi bishara shine Allah ya faɗi siffar su anan ya ce Allah yastami'una alqawla su ne waɗanda suke sauraron zance mana duk lokacin da ake musu wa'azi ake karantar da su ake karantar da su ƙwayoyin Allah za su tsaya su nutsu su saurara fa yattabi'una ahsanahu sai su bi abin da ya fi kyawu a cikin wannan zancen saboda haka ka taba zuwa makaranta karka taba zuwa wajen karatu ba ka tsinci wani abu mafi muhimmanci da za ka je ka aikata ba ina fata mun gano yanzu ka ga a yau inda zan yi tambaya in ce a karatun mu na yau me muka faɗa mafi muhimmanci eh? eh? kiyamun lai kiyamun lai hadin ta komai muhimmanci a cikin abin da mun karatu to fa yastabi'una ahsanahu yau sai ka koyi kiyamun lai gobe in ka zo sai ka koyi wani abu sai ka ƙara ɗauka gobe jibi in ka zo sai ka ƙara ɗauka sai ka ga ka tara ma kanka ayyuka na alkhairi ina fata mun gano wannan shine ma'anar fa yastabi'una ahsanahu ulaika allazina hadahumullah Allah ya ce irin waɗannan su ne waɗanda Allah ya shirya da su Allah ka sanya mu a cikin wa ulaika hum ulul albab kuma irin waɗannan su ne masu zurfin tunani da kaifin hankali domin duk sanda suka zo za su tsinci abin da zai amfani Allah ka sanya mu a cikin daga nan sai ayi أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنكر من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد وبنجي تعالى يشي أفمن حق عليه كلمة العذاب shi yanzu kana ganin wanda kalmar azaba ta tabbata a kansa za ka iya shiryar da shi wannan aya tana nuna cewa duk wanda ubangiji da girma ɗaukaka ya rubuta masa a cikin littafinsa na kaddara cewa dan wuta ne ba da za a yi wa'azi ko gargaɗi ko jan hankali ko nasiha ko tsarairaya ta shiryar da shi ta sa ya zama so mutum da kirki saboda ne hafsa alaihi kalmatul azab kalmar azaba tun da ma ta tabbata a kansa kamar yadda ubangiji mai girma da kuka yake cewa innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun lallai waɗanda kalmar ubangijin ka na azaba ta tabbata a kansu ba za su taɓa yin imani ba ina fata mun gane wannan walau ja'atun kullu ayatin hatta yarawul azab al-alim Allah ya ce ko da za ka kawo musu kowace irin aya ba za su yi imani ba har sai sun ga azaba wacce suke mai radadi su ne ne waɗanda Allah ya faɗa a ayoyin da ke cikin suratul baqara innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun Allah yake kaga waɗanda suka zama to kafirai daidai yake a gare su kai musu wa'azi ko kan kai musu wa'azi la yu'minuna ba za su taɓa yin imani ba saboda bai fakama Allahu ala qulubihim Allah ya toshe zukatansu wa ala sam'ihim wa ala absarihim shawa ya toshe kunnansu ya lullube idansu wa lahum azabun azim suna da azaba mai girma to irin waɗannan irin wa'azin da za ka yi musu ba za su taɓa yin imani ba shine Allah ta'ala an yace a man hafa alaihi kalimatul azab shin kana tsammanin wanda kalmar azaba ta Allah ta tabbata akan ka kana tsammanin za ka iya sashe imani an amsa ba za ka iya sashe imani ba afa anta tunfiru man fil nar ko kuma kai za ka iya ciro wanda yake gidan wuta akwai wanda zai iya ciro wanda yake gidan wuta wanda zai iya ciro shi sai Allah kai ba gidan wuta ba ko a duniya ne wanda ya fada ba ka isa ka fitar da shi daga jarrabawa sai Allah ya ga dama ya fitar da shi wanda ya fada gidan kurkuku ka isa ka fito da shi sai ubangiji ta Allah ya ga dama sai ya sassauta masa waɗanda suke da haƙƙin su fitar da shi su fitar da shi ina fata mun gane wannan to balle kuma gidan wutar jahannama a gaba Allah ta'ala ke lakin da zina ta kauran fahim amma ga waɗannan da suka kiyaye dokokin ubangijin su ne girma ɗaukaka waɗannan suna da lahum mai min ha ghurafun mabniyya suna da manya-manyan ɗakuna rumfuna wasu da cin malamai suka ce guraf a nan wajen ai suna da manya-manyan gidaje min ha guraf waɗanda a su akwai wasu manya-manyan gidaje mabniyyatul waɗanda aka gina su wannan yake nuna maka aljanna gidan bene ce wata saman wata wata saman wata kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana cewa ita aljanna hawa ɗari ce inda fil jannati bi abu daraja Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aljanna akwai hawa ɗari iya imanin ka iya hawanka iya aikin ka iya daukakar ka ina fata mun gane wannan to shine ga kun gurafun min fawqiha gurafun mabniya hadith ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal daga wayar sai na Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna fil jannati la ghurafan lallai a gidan aljanna akwai wasu manyan manyan gidaje yura butuniha min buhuriha wanda yake ciki yana ganin abin da ke waje wa zuhuriha min butuniha wanda yake waje yana ganin abin da ke ciki mana transparent ne in ka fita waje kana ganin abin da ke cikin gidan in ka shiga cikin gidan kana ganin abin da ke wajen faƙala a arabiyyun sai wani mazaunin karkara sai ce liman iya ya rasulallah waɗannan gidajen nawa ne ya ma'aikin allah sai manzan allah ya ambaci ayyukan da idan kayi. Allah zai sa ka a irin waɗannan gidajen tsaya ka su ya ce liman ababal kalama ga wanda yake tsabtace bakinsa in zai magana wanda yake kyautata zance wanda yake faɗar kalmomi na alkhairi baya zagi baya batsa baya shirka baya annalimanci baya giba baya ƙarya baya munafunci baya hasada baya keta baya kutungwila liman ababal kalama wanda yake da daddaɗan zance a harshen to wannan Allah zai sa shi a wannan gidajen wa at'ama ta'ama da mutumin da yake ciyar da mutane abinci shi ma Allah zai sanya shi a cikin wannan gidaje din wa salla bil laili wan nasu niyam da mutumin da yake tashi ya sallar dare alhalin mutane suna bacci to shi ma wannan ubangiji bai giba saukaka zai sanya shi a cikin irin waɗannan gidaje shine Allah ta'ala yake cewa lahum ghurafun min fawqiha ghuraf mabniya a samanta akwai wasu gidaje waɗanda aka gina su tajri min tahtiha al-anhar wanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinta. ta ba, Allah ya yace wannan alƙawarin Allah ne la yukhliqu ne. al-mi'ad ci kuma Allah baya saba alkawari in dai kun cika to shi ma zai cika mu Allah ka ba mu ikon cika alƙawarin sai ayoyi na ألم تر من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب الله تعالى يقول ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء شبكك شوالا لي الله شيء وان ليك سوكا دروا لك سمبا wannan yake nuna cewa ruwan da yake sauka daga sama Allah ne yake saukar da shi kuma ruwa ne lafiyayye tsarkakakke Allah ya tsarkake shi don ya zamanto amfani ga mutane kamar yadda Allah yake faɗa a ayoyin da ke cikin suratul furqan wa anzalna minas sama'i ma'an tahura Allah yake lallai mun saukar da tsarkakakken ruwa daga sama wannan saukar ruwa daga sama wannan yana daga cikin manyan ni'imomin da Allah ya yi wa ɗan adam domin inda a ce asalin ruwa daga ƙasa yake fitowa to da ƙasa ba za ta da ba don za a yi ta ambaliyar ruwa ne sannan ruwan ba zai je ko ina ba zai taru ne a waje ɗaya mutane ba za su samu wajen zama a ban ƙasa ba amma saboda ni'imar Allah sai ya saukar da ruwa daga sama lokacin saukarsa daga sama din nan manya-manyan duwatsu suna tare shi su rage masa ƙarfi manya-manyan koguna suna karɓarsa manya-manyan hanyoyin ruwa suna karbarsa yana bi lungu da sako yana gangarewa ka hu yana bi a fil'am haka Allah yake sakinsa ya ringa bi lungu da sako yana gangarewa a cikin ƙasa to idan ya gangara din nan a cikin ƙasa shine Allah ta'ala yake ka hu yana bi a fil'am sai Allah ya saukar da wannan ruwa din ya ringa gangara yana bin idanuwa bayan idanuwa na ban ƙasa yana samun wajen zama gwargwadon abinda wannan idanuwar ruwan za ta iya dauka kamar yadda Allah ya faɗa a ayoyin da ke cikin suratul ra'd fasalat kullu awdiyatin bi qadariha kowane mazubin ruwa da yake ban kasa kowane kogi da kowane gulbi da kowane abin nan nahar da kowane korama zai dauki ruwan bi kadari ha kifansa to wannan ruwan idan ya sauka daga sama yana kasuwa kashi uku ne a ban kasa akwai ruwan da yake zama a saman ƙasa ɗin ne wanda yake taruwa a cikin manyan koguna da rafuna akwai kuma wanda yake tsotsuwa a ban ƙasa shi kuma idan ya tashi tsotsuwa yana kasancewa kashi biyu ne akwai wanda idan ƙasar ta tsotsa ta kan bar danshi shi ne wanda manoma suke amfana da shi wajen noma ragowar kuma sai ta tsotse sai ta kai shi can ƙasanta ne wanda sai an haƙa sannan sai a samu ruwa a rijiya wani wajen ƙasar ta kai shi can ƙasanta sai an ɗauko masu goman sun auna mita arba'in mita hamsin mita sittin wani wajen ruwan ya yi can ƙasar da sai an yi mita ɗari za a tarar da shi allah ya yi muku rizabin ɗinsa a ƙarƙashin ƙasa don ku samu abin da za ku amfana da shi wannan shi ne ma'anar farfalar fahu na bi a fil'am sun bari kuri jubihi zar'an sannan <coughs> ta hanyar saukan wannan ruwa ɗin allah yake fito muku da kayan noma kayan amfanin shuka mukhtalifan alwanihi wanda yake mabambanta launuka wani abin bishiya ne wani abin zangarniya ne wani abin kuma yaɗo yake a ban duk wannan ruwa ne yake fitar da shi waɗannan abubuwan shuka din sun ya sannan shi wannan abin shuka din bayan an shuka shi ya fito ya yi kyau in damuna ta fara ja baya sai kaga ya fara motsewa fatara musfarran sai kaga ya fara yin fasfadi sun bayyana alhu ubama sannan a ƙarshe sai ubangiji ta'ala ya kashe shi sai ya zamanto ya rididdige ya zamanto tamkar toka to wannan aya ubangiji da girma ɗaukaka ya saukar da ita ne don ya ja hankalin ba hankali akan yadda rayuwar duniya take duk wani abu da Allah ta'ala ya halitta a duniya yana halittar sani asali daga ruwa wajen an sami alba'i kulla shay'in sannan lokacin da aka halitta abin nan ya fito ban kasa gan shi, yana da kyan gani yana da amfani yana da karfi a hankula kuma sai ya kushe, sai kuma ba shi da amfani to haka kuma rayuwar ɗan adam take yana farawa daga samuwa izuwa karfi izuwa ga mutuwa hmm. shi ma ɗan adam ai an same shi ta hanyar ruwa ne domin idan an samu saduwa tsakanin miji da mata shi mijin shi yake zuba wa matar ruwa shi kuma wannan ruwa din ne sinadarin tsiran da Allah yake sawa a cikin mahaifa ita mahaifar ita ce gonar da ake shuka yaro a cikin da zarar yaron nan ya girma ya isa haihuwa sai ubangiji mai girma daukaka sai ya fito da shi ta tsatsan ita mahaifiya shi kenan sai Allah ya fito da shi mukhtalifan alwani launinsa iri-iri wani ga an haife shi fari wani a haife shi baki wani a haife shi dogo wani a haife shi gajere mata suna gane wannan ana haihuwar yaro idan mace ta zo barka abu na farko da take bada zuwa kunnansa da ta ga kunnan fari kan sai ta ce yaron ka fari ne ga kunnansa nan fari da ta ga kunnan baki duk hasken fuskar yaro sai ta ce kash ana kwana biyu zai shi zuba masa ido da kyau kafin kwana arba'in zaka ga ya fara baki mukhtalifan alwanu wani haka za a haife shi tun haihuwarsa sa gan shi na keke ya kai 5 kg ya kai 6 kg wani kuma tun haihuwarsa ɗan tsamage haka za ka ga an haife shi bai wuce 2 kg 2.5 kg ba mutsarifan alwanu wani haka za a haife shi dogo wani haka za a haife shi gajere wani haka za a haife shi cikakkiyar halitta wani haka za a haife shi tun da haihuwarsa yake da tawaya a cikin halittarsa kaga mutsarifan alwanu daga nan idan ɗan adam ya girma haka zai fito lafiyayye yana da kyan gani yana da ban kare wannan tun daga tasowarsa daga haihuwarsa har zuwa shekara talatin har zuwa shekara arba'in na rayuwarsa to daga zarar ɗan adam ya fara ɗora ma arba'in to daga lokacin ne sai kuma ya fara koma baya Shi ne ma'anar summa ya hiju sannan sai kaga ɗan adam ya fara tsomagewa ana wuce arba'in da an tafi hamsin fasarahu musfarran mm. sai ka ya maka wani fasfafi da idan ya buɗe kansa bakin gashi ne bakin kirin amma yanzu da ya kai hamsin yana buɗe kansa sai ka ga gashin ya fara wata toka-toka wani farin gashi ya fara fito masa wani farin gashi ya fara fito masa akan gemunsa wani har akan gashin sa fasarahu musfarran sai ka gashi ya maka wani fasfafi sannan kuma daga zarar an ba hamsin baya an tafi sittin to kuma sai ka ga halittar ɗan adam ta fara rauni Da rubuci ne amma yana haura shekara 60-70 a rayuwarsa da ya fara tsirar cewa inda za a ɗauko masa hotonsa na matasantaka yana shekara 25-30 sai kalla ya kai ciwo ya ce wai ta ga maza lokacin maza suna maza shi da kan yanzu ya san cewa maza sun fara kwanta baya shi ne wani yake cewa ala ya laita shababu ya ba yawman fa ubirhu bima ma mashihu ina ma a ce kuruciya ta za ta dawo ina ma samartaka za ka dawo ba ufjir hu bi ma fa'alar mashihu in ba ka labarin irin halin da na shiga bayan na yi furfura to a haka a haka fa sai ka ga dan adam tun yana tashi da taimakon kansa da kansa da kyar har ya koma sai da taimakon sanda har ya koma sandar ma ba za ta iya taimaka masa ba ya kwanta kamar ruwa sai an tayar sai an kwanta daga nan kuma sai mutu shi ne sun bayyana alhubu ba to gaba ɗaya rayuwar a cikin wannan zangon take karewa yanzu ne kake jin kanka yanzu ne kake matashi yanzu ne kai suna amma bayan yan shekaru ka kwanta dama an gama da kai an gama labarin to wanda ya san yana da wannan takaitaccen zangon daga zubar ruwa zuwa kekashewa dan me yasa ba zai amfani da waɗannan lokacin cikin bin Allah ba dan me zai sa zai rubuta rayuwar duniya shi sa Allah ta'ala yake inna fi zalika la zikra lallai a cikin wannan rayuwar akwai tunatarwa akwai wa'azi akwai jan hankali gaba liqulil albab liqulil albab ga wanda suke da zurfin tunani duk da zurfin tunani ya san cewa wallahi duniyar nan ba wajen zama bace ba ba wai sai an gaya masa ba kalli gangan jikin ka gani kalli rayuwarka ka gani kalli da ka gani kai kadai kake rayuwa a dakin ka na gorantaka karshen ta abinci ma sai an dafa na sadaka a gida an baka amma yanzu an kai matsayin daga ɗan dagwai-dagwai yan babacin a gida suna jiran ka yan ba ni babu ba san babu ba hmm. ce babu ba duka ce babu ya ce ba ni babu tun daga nan kasan cewa ai rayuwa ta fara canja ba irin da bane ba ba irin da bane ba in ka san rayuwa ta fara canja da ka kalli yadda kake san wallahi da ina iya tuna daga nan abuja zan iya tashi karfe shida na safe goma na safe in je kano in yi hudu ba Juma. karfe daya biyu na gama abinda nake ta ko mota karfe shida na dawo na sha zuwa kano a ranar inda zan yi tafiya na wani amma yau idan aka ce tafi kano to kafin da duk jiki na ciwo yake shi ba yau ba ina ba ta gano wani ba yau ba saboda mu duniya a hankula ya yan uwa ni ta ka lokaci ta kai ta ce rayuwa dama ce ɗan takaitacciya wannan samartakar wannan ƙarfin da Allah ya baka yi ƙoƙari ka gina shi akan bin Allah a duniya gina shi cikin abin da zai tsore gina shi cikin abin da zai maka amfani duniya da lafiya saboda bayan 'yan shekaru kaɗan wannan damar za ka neme ta karfa wannan lokacin za ka neme shi karfa wannan ƙarfin za ka neme shi karfa wanda muka fara dai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka kuskure ko tutubin harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana Allahumma taqabbal minna siyamana Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'a'ana wa ma anta alamu bihi minna ya rabbal alamin Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tahzna idha shi'ta sahla Allahumma ارزق بنا في تيسير كل عسير وان تيسير كل عسير عليك يسير اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب